او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين اما مثال سنروا kamar ruwa ne mai yawa da hadari mai ɗauke da duhu da tsawa da walƙiya ya sauka a kan wasu mutane tsoro mai tsanani ya kama su su riƙa rufe kunnuwansu da hannayensu saboda tsananin ƙarar walƙiya da tsoron mutuwa Allah maɗaukakin sarki yana kewaye da kafirai ya san duk abin da suke aikatawa ba za su gagare shi ba